uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na hudu ga watan rajab hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da shida kuma hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya yau za mu yi darasi na hudu a cikin darussan tafsirin alkur'ani da muke a cikin suratul isra' a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah a cikin wa kulla alzam wa kulla insanin alzamnahu sha uku kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم الله جل وعلا يقول وكل إنش... وكل انسان الزمناه طائره في عنقه kuma kowane mutum mun lizinta masa da wato aikinsa aikinsa da aka kaddara masa na alhaili ko sharri fi unuqihi a wuyansa nukhriju lahu yawm qiyamati kitaba kuma za mu fitar a gare shi ranar alkiyama da wani littafi yalqahu manshura da zai samu wannan littafin a buɗe iqra kitaba za a ce masa karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai ka ishi wato ka isar ma kanka mai yin hisabi ga kansa man da wanda duk ya shiryu inna ma yahtadi li nafsi to ya shiryu ne ga kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bata to ya bata ne akan alhakin kansa wala tajiru waziratun wizra ukhra wato wata rai ba za ta dauki laifin wani rai ba wa ma na mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba ga wani har sai mun aiko da manzo wannan Allah maɗaukakin sarki yana bayyana cikar iliminsa da kowane ƙaramin abu kowane babban abu kamar yadda ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila kowane abu mun bayyana shi a bayyane a fayyace wato mun rarrabe shi mun bayyana shi a fayyace kuma kowane mutum Allah ya ce ya ce mun lizinta masa ba'irahu a ba'ir anan ana nufin wato rabonsa na aiki na alheri ko na shabi kuma wannan ya tafi ne akan uslubin larabawa na kan cewar suna yin tafayyo wato suna itikadin shu'umci da tsuntsu suna danganta sa'a da rashin sa'a da zuwa ga tsuntsaye idan tsuntsu ya zo maka ta gefen dama sai su ce wannan a wannan sanifu ne wato wannan alheri ne in ya zo maka na gefen hagu sai su ce wannan janifu ne wato sharri ne rashin sa'a Allah ya ce kowane mutum mun lizumta masa rabonsa na alheri da sharri a wuyansa wato yana tare da shi abinda Allah ya riga ya wato abubuwan da suke samun mutum na ayyuka na alkhairi ko na sharri da abubuwan da suke zuwa ma mutum na rabon alkhairi ko kuma na sharri da yake ka, wannan duk da abinda Allah ya nufinta masa ne wato da abinda Allah ya kaddara masa ne bil qada'i wal qadar da hukuncin Allah ne da kaddarawarsa wato ba tsuntsu ne yake kawo ba kashin tsuntsu ne yake kawo sa'a ba tashinsa ta gefen dama ba shi ne yake kawo sa'a ba tashinsa ta gefen hagu ba shi ne yake kawo rashin sa'a ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la adwa wala tiyara babu wato harbuwar cuta da kashin kanta ko babu shi'unci wato babu tasirin tashin tsuntsaye akan aikin mutum na akan rabon mutum na alheri ko na sharri da kaddara Allah ce kuma wannan ya nuna cewa kenan Allah yana da sanin dukkan komai na mutum komai kankantarsa da komai girmansa ba kuma ma kawai Allah ya sani ba Allah ya riga ya rubuta dan ba abin da zai iya ga Allah abin da ma bai yiwu ba Allah ya san cewa da zai yiwu yaya zai kasance ballantana abin da tabbas zai faru shine abin da aka kaddara masa to Allah ya riga ya sani kuma ya lizinta ma kowane mutum wannan a wuyansa an ambaci wuya a nan saboda shi wuya ne mahallin ado kuma shine mahallin da ake sa ma mutum sakandani yanda ba zai iya ba zai iya kukuta daga inda aka sanya shi ba wato an sanya ka akan wannan hanya ba za ka kauce ma abin da aka abin da yake shine rubuce akan kaddarar ka ba saboda haka wannan zai ruguza canfi da neman sa'a daga wani abu wanda yake ba daga Allah ba shi yasa daga cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana alamani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanka zal jadd minkal bayan kowace sallah babu mai bayarwa ga abin da ka hana babu mai hanawa ga da ka bayar kuma ma'abucin sa'a sa'arsa ba za ta amfani shi ba a wajen ka. babu wani abu wai za a ce wannan shine sa'a ko rabo wanda yake ba ba daga Allah ba Allah ya riga ya nizinta mu kowa aikinsa da kuma rabon sa na alheri da sharri sannan ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce kuma ranar alkiyama za mu fitar masa da littafi da zai same shi an buɗe shi wato duk abin da yake yi na alheri ko sharri Allah ya nizinta masa shi a rubuce yake ba wai da Allah ba zai kama ɗan adam da abinda ya kaddara masa ba da iliminsa da abinda ya san zai zai kama shi ne da abinda ya riga ya aikata to dukkan abinda ya aikata ɗin nan yana rubuce a cikin littafi kuma ranar alƙiyama zai samu wannan littafin a bayyane a buɗe masa shi wannan littafin wato zai shiga da shi abin da yake an sanya masa yana nan a wuyansa zai shiga da shi cikin kabarinsa zai shiga da shi cikin kabarinsa sai ranar alkiyama sai kuma a fito da abin da yake hannun mala'iku wanda suka yi rikodin wanda suka rubuta dukkan abin da mutum ya yi sun rubuta koyaushe idan muka zo irin ayoyi da suke magana a wannan yakan janyo hankali ga gare mu kan mu yi tunani a kan irin yanzu irin abin da tsarin ci gaban fasahar zamani ta kawo na killace bayanai na killace bayanan mutum wanda ake yi a sa a cikin kwamfutoci na duniya manya-manyan kwamfutoci kana tafiya baka san ana na ɗan abin da kake yi ba akwai google timeline a kun san shi google timeline in kana da account in google duk ƙarshen wata za a kawo maka duk inda ka je duk inda ka je za ka gani da ma ranar da ka je saboda haka idan ma ka je waje kyakkyawa ne za ka gani in ka je wajen sharri ne kai ka manta cewa ka je za ka gani ga shi. Na ɗan adam ma ya yi wannan ballanta na bangijin talikai wanda komai runduna ne a gare shi kana tafiya baka san cewa kila ƙasar nan da kake tafiya a kanta ba tana na ne, kuma haka in ne Allah ta'ala ya ce yau mai idin tu haddisu a wannan rana rana alkiyama kasa za ta labarin za ta bada labarin kanta a ce a rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza a wajena to shine wannan duk record ɗin da aka aka naɗa aka naɗa Allah ya ce za mu fitar masa da littafi da zai same shi a bayyane a ce masa iqra kitabaka karanta littafinsa Sawa'u ya iya karatu ko bai iya karatu ba sai ya karanta ya gani sannan Allah ya ce mata fadi bi cikin yawma alayka hasiba kai ka isa ka yi ma kanka hisabi a wannan rana ka isa ka zama to mai yin mai yin hisabi ka gani me makomarka alheri kai ko sharri kai kun ga wannan shine isa matuka wajen adalcin Allah Allah baya azabtar da mutum da abin da bai yi ba amma zai iya baka lada da abin da baka yi ba da wannan falala ne amma adalcinsa shine wanda bai yi ba Allah ba zai masa azaba ba akan abin da bai yi ba to sannan Allah ta'ala ya ce mani sadaka inna ma ya haka jini nafsi wanda duk ya shirye to ya shirye da kansa ne tun da ka san an lizunta maka alkhairi da sharri a wuyanka kuma wannan abin da kake na alheri da sharri ana naɗa ana sani da kuma a fitar maka da natijar shi ne sai Allah ya nuna kan cewa kai ne kaɗai kake da wato kai ne kaɗai kake da nauyin abin da za ta zama ko makomarka da shirya ko ƙasa wanda duk ya shiryu don kansa yi ba za ka amfani Allah da komai ba ba za ka amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba wanda duk ya shiryu don kansa saboda haka ba wai ana neman ka zo ka shirya don ka taimaki Allah ba ko ka zo ka shirya don ka zamanto mai yawaita taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala yake cewa ah, wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wannan ita ce gaskiya daga ubangijin wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta nan Allah yake man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda duk ya shiryu ya shiryu ne dan kansa wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda ya bata ya kasa kuma akan kansa ne wato laifin kasan akan sa yake ba zai shirye shi zuwa ga wani ba kuma yadda za a sanya mutum shi shi kaɗai a cikin kabari daga shi sai aikinsa to haka nan shirya za ta in ya shiryu to wannan shiryar dan kansa in ya ɓata haka zai je samu sakamakon wannan ɓatar dan kansa wannan shine yake tabbatar mana da cewa wannan rayuwar tana da manufa ba mu zo nan bane don mu sharholiya mu abin da muke so sannan in mun mutu komai ya riga ya tsare a'a akwai hisabi ya tsara a kitabar ta faji na fitar yau ma'alaika hasiba sannan Allah ta'ala ya ce wala ta ziru waziratun wizra ukra wani rai ba zai ɗauki laifin wani rai ba alwizir asalin ma'anarsa alhimlu saqim alhiml wa thiqal wato kaya da kuma nauyi an yi ishara ga wato laifuka da matsayin abubuwa masu nauyi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazurun suna dauke da laifuffukan su akan bayan dan abu mai nauyi shine zaka dora shi a bayan ka to laifi nauyi ne laifi nauyi ne ga ɗan adam kun ba Allah maɗaukacin sarki ya yafe mutum ba to Allah ya ce wani rai ba zai ɗauki laifin wani rai ba wani shi ne ainihin adalci ba za a ɗauko maka abin da wani ya yi a ɗora maka ba to sai dai a nan akwai faɗin Allah ta'ala inda ya gabata a cikin suratun nahal inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzarin ladina yudillunahum bi ghairi ilm za su ɗauki nauyin su cikakke ranar alkiyama da kuma daga cikin nauyin waɗanda suke batar da su a ranar alkiyama za su ɗauki wannan nauyin kaga nan sun ɗauki nauyin waɗansu ba nasu ba ko nan kuma Allah ya ce wani rai ba zai ɗauki nauyin wani rai ba amma kuma can ayata ce za su ɗauki nauyin su da nauyin waɗanda suka batar da su wannan hakikatan wannan nauyin da suke ɗauka na waɗanda suke ɓatar da su nauyin su ne don saboda ɓatar da su da suka yi su ne suka ɓatar da su ɓatarwar ɓatarwar da suka yi aikin su ne su suka tsorowar sama kansu da sun kyale su sun yi shiru sun rabu da su ba su zo sun wato ba su zo sun matsa musu ba ko sun jagorantar da su akan wato su kafirta da ba ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul saba bal makru layli wan nahar id ta'muruna an nasura billahi wa naj'ala lahu andada ita ce a makircin da kuke kullawa ne dare da rana yayin da kuke umartan mu mu kafirta da Allah mu sanya masa abu mu sanya masa kishiyoyi ko da ka kaga aikin da suke yi aikin da suke yi haka dalika waɗansu suna cewa wannan ayar ta ci karo da faɗin <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innal la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi wanda ya mutu mamaci ana yi masa azaba saboda kukan iyalansa da suke yi masa har Aisha radiyallahu anha ta inkarin wannan maganar ta ce a'a ibn Umar bai ji maganar daidai ba saboda Allah ya ce wala tajiru waziratun wizra ukhra sai aka ma Aisha istidraki to ai babu cin karo a cikin wannan aka ce wannan akan wanda yayi wasiya da masa kuka ne domin wannan shine al'adar larabawan jahiliya al'adar larabawan jahiliya suna barin a rubuce wasiya cewa idan ya mutu to ai masa kuka ai masa kuka kamar yadda ɗaya daga cikin mawaƙinsu yake cewa idza mitu fan'ini dima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi wato yake cewa idan ya mutu to kiyi min kukan kuka na sanarwa cewa na mutu shine kukan na'ayi ce wane ya mutu karamci ya mutu bayan marayu ya tafi ai ta faɗan wannan yake ce ma matarsa ta yi wannan ba shuƙi alayyar kuma ki yaga biyan mai gashi ma ma'abadi ke yar ma'abadi shine alkunyar shine sunan ita matar tansa, an tara yake faɗan wannan to ga al'adar jahiliya ne to duk wanda yayi wannan shine hadisi yake faɗa kan cewar zai za a azabtar da shi da kukan iyalansa a gare shi to kaga a nan wajen ya ɗauki nauyin waɗansu nauyin da shi ba shi da rabo a cikinsa yayin da ya wasiya a yi masa kuka nan ba nauyi ne ya ɗaukan makansa ba saboda haka idan aka yi masa yayin da suka yi aiki da wannan wasiyar siyasa, su suna da laifin sun yi kukan ko to shi kuma yana da wani laifi ya yi musu wasiya ya umarce su da shi saboda haka ta ga shi ma ba za a ce wala ta ziru wa ziratun wuzra ukra ba shi ma nauyinsa ne ya ɗauka haka zalika sun kawo batun diya cewar to me yasa ake wajabta diya ga yan uwan wanda ya kisa bisa kuskure bayan ba ne ya ba tunda ita diya ba haƙƙin wanda ya kisan kai bane shi kaɗai haƙƙin 'yan uwansa ne a su bai danginsa wanda za su fi gadansa da asuci wanda ba su da takamaiman kaso su ne ‘ya'yansa da mahaifinsa da ‘yan uwan mahaifinsa da ‘yan uwansa da ‘ya'yan ‘yan uwansa da ‘ya'yan bakwansa duk maza su ne suke biyan biya su ne wanda ake ce musu al'afila an ce musu al'afila saboda yadda biyar take wato idan mutum ya yi kisa biya dama raƙumi ɗari ce ce kawai a zo a je a farfajiyar ‘yan uwan wanda aka kashe a tsakar gidansu a filin unguwarsu a gidan dangin sai kowa sai ya kawo raƙumi ya ɗaure kowa ya kawo nasa a contribution ɗin na raƙumi ya ɗaure har sai an kai guda ɗari kaga a nan wajen waɗansu sun ɗauki nauyin laifin wani tunda ba su suka yi kisan ba amma kuma gashi sun ɗauki laifin wani to ya kuma za a ce wala taziru waziratun wizra ukhra ta yaya aka yi alƙur'ani ya ce wani rai baya ɗaukan laifin wani kuma za a tsora ma'afila da wato su ɗauki nauyin biya cikin kan da ɗan uwansu yi na'am na'am na zunubi nauyi ai shi ne zunubi ɗin ai to ba an kallafa musu ba an kallafa musu biya shi biya ba ka fara ba ce Ka fara ce ga ɗan uwan a waru a abin nan ta'awil ne a to ai ba su ne suka yi ba ba su ne suka yi ba wannan ya zo ne ta babin keniya da juna ta'awun ne in ɗan uwan ke shiga cikin wani hali to ku haɗu ku taimaka masa kamar yadda in ka bar dukiya su za a raba ma su ne za su ɗauki dukiyar to kamar yadda suke da wannan haƙƙin na su gadon gadonka to haka zalika in ka shiga cikin wani kunci to sai su haɗu don su fitar da kai daga cikin wannan da haka wannan ta babin a taawun kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa kenan yanzu malamai suka fitar da tsarin inshoran musulunci a bisa ka'idar Afila. suka ce kamar yadda ake al'afila, mutum zai je ya kawo kuɗi ya je ya kawo dukiya don a tara a ɗauke ma wani wanda asara ta same shi don taimako da wato da ɗaukar nauyin masifar da ta same shi su a rarraba ta tsakanin mutane da yawa sai a rage masa raɗaɗin abinda mutum ɗaya zai ɗauka sai ga idan mutane hamsin suka ɗauka sai ga kowa abinda zai ɗauka ya zamanto kaɗan ne kuma wannan taimakekeniya da juna ne musulunci ko ya zo da wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yabi kabir al-ash'ari al-ash'ariyun saboda idan kudin idan a idan abincinsu na rumbu ya kusan karewa sai su ce kowa ya kawo abincin gidansa sai a shimfiɗa fatar saniya sai a haɗa abincin nan sai a raba daidai wa daida samun shi kaga mai yawa ya samu abin da bai kai nasa ba wanda yake da kaɗan ya samu abin da ya fi nasa wannan ai kaga taimakekeniya ne da juna kaga shi ma nau'i ne na wani ya ɗauki nauyin wani amma babinsa babin taimako saboda haka shi ma babu cin karo da wannan aya saboda haka ayar tana nan a umuminta dukkan wani mai laifi dukkan wani rai baya ɗaukan laifin wani rai wannan haka yake mutlaka waɗannan suwar da aka ambata ba ɗaukan rai ba laifi ne ba laifin da wanda ba rai ne ya ɗauki laifin da bai yi ba bal rai ɗin ya yi wannan laifin inda kuma ya zamanto ba ɗaukan wato laifi ba ne shi ta fuskar taimaka ma juna ne ai aslan shi wanda ya kisa bisa kuskure yana da laifi wanda ya kisa bisa kuskure tun da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza da ummati al-khata Allah ya ya ce ma al'umma ta kuskure saboda ka wanda ya kisa bisa kuskure ba su da laifi mutum ne yana cikin tafiya sai ya tuntuɓe yana yin tuntuɓe tuntuɓen nan da zai yi sai ya tunkuɗa wata mata da ɗan jariri a bayanta Mutum ta ki faɗuwa sai ta faɗa a kan bayanta a kan ɗan jaririn nan ɗan jaririn nan ya mutu shi shi ne ya sabbaba ko ba haka ba amma yanzu wannan za ka ce kuskure za ka ce ya yi laifi tuntuɓe sai bai sani ba babu laifi a gare shi to shi yasa ma aslan ai ba laifi bane da aka ce in aka tashi biyan biya a haɗu a biya Babu taimakawa ne akan wanda masifa ta afko a gare shi a yi tarayya don a rage masa raɗaɗin wannan masifa saboda haka wannan ayat tana nan a babinta sharing risk risk sharing shine a raba asara a raba asara sannan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto masu azabtarwa ba har mun turo da manzo har mun aiko manzo wannan ayar asali ce babba suke nuna adalcin Allah Jallawa. ala kuma wannan ta nuna kan cewa wato azaba a duniya da lahira Allah baya yin ta sai ya aiko ma mutane manzo sai ya aiko ma mutane manzo kuma ayoyi da yawa na alqur'ani sun nuna haka Allah yake kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir ko shi aka tura wata runduna sai mutanen su mutanen masu gadin wutar jahannama ce shin mai gargadi bai zo muku ba haka nan Allah yake wa hum yasrifuna fiha rabbana akhrijna minha akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah yake suna kururuwa a cikin wutar jahannama suna suna cewa ya ubangiji ka fitar da mu je mu aikata aiki na gari ba irin wanda muka rinka aikatawa ba sai Allah ya ce a ce musu ba mu rayar da ku rayuwa wanda yake ba su duk wanda zai wa'azu ya zama to ya wa'azu ba kuma manzo mai gargadi bai zo muku ba haka nan Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha halu shahidna ala anfusina gharratkum al hayat ad dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin dukan suna nuna kan cewa wato aiko da manzanni wato ɗan wuta wannan kun ga a cikin wuta ne ai Kuma yadda yace wa hum yasriquna fiha rabbana akhrijna minha akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal haka nan ma wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum yaqa'a yawmikum hada ai kaga in sun shiga ne za a yi musu wannan gargadi ka kaga wannan akan azaban lahira ce shi shine cewa in Allah bai aiko da manzanni ba to Allah ba zai yi azaba ba ba a duniya wala a lahira kuma yana daga cikin kamala adalcin Allah saboda aiko manzanni ita ce hujjar Allah da Allah hujjar mutane a wajen Allah Allah ta'ala yace rusulan mubashirina mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul manzanni masu gargadi masu bishara masu gargadi dan kada mutane su samu wata hujja akan Allah bayan ya aiko da manzanni dinan saboda an shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahad ahabba ilayhi la ahad ahabba ilayhi al-udhru min Allah min ajli dhalika arsala ar-rusul ba wanda yake son a yi masa hanzari irin Allah don haka Allah ya aiko manzanni ba wanda yake so a yi masa hanzari wato kar wani ya zo ya ce a'a Allah ai baka zo, baka turo mana ba Wai da Allah ta'ala ya au fitabu na anna unzila alaina alkitabu lakunna ahada a qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma duk abin da zai yanke hanzari Allah ya riga ya yi, to a nan. wata matsala take zuwa da malaman tafsiri da malaman aqida suke magana a kanta su ne ahalul fatra wanda manzo wanda suke tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu manzo tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala yake litunzira qauman ma ata ma unzira aba'uhum ma unzira aba'uhum fahum ghafilun da kuma litungira qauman kitabun anzalnahu na'an ma a min min min qablika dan kai gargaɗi da mutane da wani mai gargaɗi bai zo musu ba to kaga ahlul fatra ce to me hukuncin su bayan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kan cewa wadansu daga cikin ahlul fatra za su shiga wuta kamar amr bin luhai kuma imru'ul qais a duk wannan ahlul fatra ne sun rayu kafin zuwa kafin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ‘yan aljanna ne kamar zai <coughs> kamar zai ibn amr ibn nufai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi ba aku ummatan wahida shi ya kasance ba ya son gumaka baya cin abin da aka yanka ma gumaka baya cin yankan quraish saboda sun yanka ma gumaka haka ya taso kafin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sauran ahlul fatra su menene hukuncin su menene hukunci akan ahlul fatra haka zalika wanda aka haife shi mahaukaci ya rayu baki ɗaya a cikin hauka ba shi da hankali ya rayu ya mutu a cikin hauka ne makomarsa rana alfiyar da kuma wanda wato <clears throat> aka haife shi baya ji baya magana kuma daidai wataƙila ma makaho saboda ba shi da hanyar da za a sanar da shi ma ne addini sun kace ce za ka masa bayani da hannu da yaren hannu bai sani ba baya gani in ka ce za ka ji yadda shi magana baya ji babu hanya da za a kai zuwa gare shi ne wanda suke ce ma al-ma'tuf afwan ne wanda suke ce masa al-asam al-a'ma al-asam al-a'ma haka dalika kananan yara mushrikai wanda suka mutu suna cikin shirka wa iyayensu mushrikai ne waɗannan dukkaninsu wannan ayar za ta hau kansu saboda duk wanda bai san manzo ba ilimin manzo bai zo masa ba to tamkar ba wanda ba aiko masa da manzo bane wanda bai san Allah ya aiko da sako ba na manzanci to tamkar Allah bai aiko masa da manzo ba bane malamai suka saba waɗansu suka ce ‘yan aljanna ne dalili hadisin samurata bin jundu akan ƴaƴan mushrikai to a daren da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da annabi Ibrahim ya ga wani tsoho yana zaune a jingine da wata bishiya daga kewaye da shi da ƙananan yara sai mala'ika Jibril ya ce masa wannan tsoho da ka gani annabi Ibrahim yaran kuma da ka gani kewaye da su ‘ya'yan musulmi ne da ‘ya'yan mushrikai wanda suka mutu ba su balaga ba a riwaya ta zo har da 'ya'yan mushrikai 'Ya'yan musulmi dama su sun an haife su a fitra ‘ya'yan mushrikai kuwa duk da an haife su a fitra akwai hadisi da yake nuna hun ma'a aba'ihim suna tare da iyayensu to wannan sai waɗansu malamai suka ce a'a wannan dukkan waɗannan ahalul fatra da sauransu duk 'yan aljanna ne bi dalil da dalilin 'ya'yan mushrikai amma hadisin da yake suna tare da iyayensu to wannan sai suka ɗauke shi akan cewa wannan cikin wato a farkon al'amari ne kafin Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga makomarsu domin Allah madaukakin sarki yana tafiya ne daga falala zuwa tsarin falala ba daga yayi falala sannan kuma ya cire ta ba ya dawo da mutane baya da suna hukuncin shine suna tare da iyayensu daga baya kuma Allah ya hukunta kai ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna cikin aljanna wadansu kuma suka ce a'a suna cikin wuta saboda umumin ayoyi da suke magana akan kafirai kamar a duk kamar hadisin sayyidin kamar إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية kaga an rataya abin da kafirci ba tare da wato duba da cewa shin wannan kafircin ya yi shi ne a lokacin yana da hanzari ko shi da hanzari itlafi ya aka kauli na uku shine cewar ranar alkiyama za a yi musu jarabawa Allah zai musu jarabawa da umarce su da shiga wuta wanda duk ya tafi zai shiga to shine wannan zai tsira inda manzo ya zo masa da iya ji kiran manzo zai yi da wanda ku yace a'a Allah ya zaka ce na shiga cikin wuta wannan ba zan iya wannan ai yafi karfi na sai kuma baka taklifi da abin da mutum ba zai iya ba ya ce to wannan da manzo ya zo maka taurin kai zai zai zama to makomar sa wuta waɗannan na na fi gamsuwa da magana farko suna aljanna da Allah ba ga ni shi so wato abin da yasa duk muke faɗan wannan abu da nusus da suka zo waɗansu malamai sun ce waɗannan hadisai na yin jarabawa ba su inganta ba alhali su hadisai ne da sun inganta kuma yadda ibnu kafir ya bayyana waɗansu kuma suka ce ta yaya za a yi a jarabawa a filin tashin alkiyama don tashin alkiyama gidan sakamako ne har ka ce a'a ai jarabawa a filin tashin a cikin aljanna da wuta ne ba a jarabawa amma a filin tashin alkiyama Allah ana jarabawa Yau mai yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un za a kira bayan Allah su sujada mu'minai sai su sujada munafikai in suka zo yi sai bayan su tsaya kyam sai su fada a kan A ga umarni ne wanda wannan alama ce da za ta mayyaze munafikai daga mu'minai almuhim wannan matsala na daga cikin masail waɗanda suke wato a a suna da an yi saɓani mai girma kamar da muka ambata abin da za mu ɗauka a kai abin da ya tabbata a cikin alkur'ani a wato hujjarsa ta fi ƙarfi tun muka iya jam'i tsakanin kuma abin da ya zo daga cikin hadisai to jam'in sai ya yi ƙa'ida shi ne cewa Allah ya ce ba zai yi azaba ba sai ya turo da manzanni saboda haka sauran halaye na waɗanda suka zo na nuna kan cewar za a yi musu jarabawa wannan kuma hukunci ne na Allah abin da Allah maɗaukacin sarki ya so shi zai yi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun amma ƙa'ida da Allah ya bayar shi ne kan cewa Allah mai adalci ne baya yin azaba haske ya aiko da manzo to waɗanda yake ba aiko musu da manzo ba mafhumin wannan Allah ba zai azabtar da su ba in ku Allah bai azabtar da su ba suna cikin gidan suna cikin aljanna kenan to haka muke fata mu haka za mu fito amma hukunci na Allah ne dukkaninmu bayan Allah ne abinda Allah ya so haka zai yi da bayan inna allaha fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kuma a cikin wani abu sai a sallama ma hukuncin Allah yanzu Allah madaukakin sarki ba ya ce ma annabi Isa ba innahu man yushrik bil annabi Isa ba ya faɗa ba yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa Allah duk wani yace ma mutanansa duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna makomarsa kuma wuta ƙaunar wahidan ko duk wanda ya shirka ba amma ranar alƙiyama yayin da Allah zai ce masa a an ta ƙunta linnasi ta fi duni wa ummiya ilahaini min dunillah ba ya yi masa magana ba ne akan an yi shirka da shi ko da haka waɗanda suka yi shirkar me eh? wanda suke shirkar me masu wuta haka annabi isa Allah ya ce ya faɗa وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أما أوجل في الله يتي مع النبي في الله في النبي يتي مع الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذا كان مثل عذابه ما يمكن إذا كغفرت musu Allah kai ne mabuwayi mai hikima abin na Allah ne sai a bar masa kuma mu ba za mu hukunta Allah da shari'ar ba domin la yasalu amma ya fa'al shi Allah shi zai hukunta mu su yaran ai musu ma ba za ga kananan eh, yara yara kansu mai sauki ne tunda nasti ya zo a kansu hadisin samura bin jin kuma nasi ya dace da abin da ayat ta faɗa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula haka zalika annabi ibrahim yace faman tabi'ani fa innahu minni wa man afani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni yana tare da ni wato mumini wanda ya saba min ya tafi safarkin shirka ya ce fa innaka ghafurur rahim Sai ne gafara ne mai jinki bai dauki bai hana musu rahama saboda hukuncin na Allah ne ba a ce ma Allah a'a waɗannan Allah ba zai gafarta musu ba Allah ba zai yafe musu ba illa wanda nafsi ya zo a kansa wanda nafsi ya zo a kansa shine wanda hujja ta tabbata a kansa al'aike ya isar masa manzanni sun isar masa da saƙo kuma ba su imani ba yanzu ban aka yanzu irin mutanen a mutanen irin papua new guinea din nan ko mutanen eskimos mutanen da suke cikin ungurmin dajin amazon wanda ba su da ma wani alaƙa da taɓa jin ma musulunci ba balle tana su meye annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan meye mako musu ka'ida wa ma kunna na hatta na ba'atha rasula sannan kuma in ku yanda Allah maɗaukacin sarki yayi hukunci da bayinsa wannan na Allah ne amma Allah cikin adalcinsa cikin cikakken adalcinsa cewa idan bai kafa hujja ga mutum ga ga ga mutum ba Allah ba zai masa azaba ba wannan yake ce ka'ida kuma wannan shine zai sanya mu mu bakin kokarin mu wajen isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya baki ɗaya. wa in min ummatin illa khala fiha nadhir eh babu ta al'umma face mai gargadi ya zo mata amma ga waɗansu wanda alamai gargaɗin bai zo musu ba su ne ahalin fatra da haka wannan ba zai kore zai zama am uri da bihil khas su ne wanda aka gani. Hmm. babu wata al'umma face mai gargaɗi ya zo mata eh haka ne domin yanzu duk waɗanda ma duk mutanen da suke wannan zamanin kan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda saƙon bai je masa ba fa eh, wanda saƙon bai je masa ba ya rayu ya mutu bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma ji labarinsa ba shi aka aiko masa sai a ce shi kenan wannan za a bashi hukuncin cewa wa in ummatin illa halafi ha nabi? rana alkiyama a cikin wuta za a ce masa alam ya'tikum nabi? bai sani ba yace ma atana min bashirin wala nabi na'am a ah. in saƙon ya je masa ba a yanda yake ba haƙƙinsa ya bincika ya ga yanda yake ai Allah ya sanya mu kowane ɗan adam ya hankali wanda da shi ne zai yi bincike na'am an rama mu ci gaba وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Allah ya ce wa idan aradna an nuhlika qarya yayin da muka nufi mu halakar da alqarya amarna mutrafiha sai mu sai mu umarci mani mawadata a cikin wannan al'umma sai mu musu sai mu umarce su wato mu umarce su da ɗa'ar Allah fa fasaqu fiha sai su fasikanci su kuma umarnin wato su fita daga cikin da'ar fiha a cikin wannan alƙarya fa haqqa alaiha alqawl sai ƙaunin sai zancen ubangiji sai zance ya tabbata a kanta shine zancensa na azabtarwa ta tadmira sai mu dirka ke ta dirka ke wa haula wato mu halakar da ita halaka wanda zai halakar da duk wato mu halaka wanda ke ta tumbukewa da zaman to kamar ba a taɓa yin su ba wato wannan bayani ne na sunnar Allah cewa sunnar Allah jalla ala shine don Allah madaukakin sarki yayi nufin ya halakar da alƙarya to sai umarni ya zo musu na Allah kan fiɗa idan suka yayin wato umarni sai zo su bani inta jagorori domin su ne waɗanda yake sauran gama garin mutane suke bi to sai su fasikanci idan suka yi fasikanci suka fita daga ɗa'ar da aka umarce su da shi da ita to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce sai aunin Allah maganar Allah da azaba ita hukunsu maganar Allah shine Allah ya yi ya ce waɗanda suka yi fasikanci a waɗanda suka yi fasikanci Allah zai halakar da su Allah zai azabtar da waɗanda suka yi fasikanci to wannan shine kaulin shine kaulin da zai tabbata a kansu kin yi fasikancin ba wai kan baki komai ba akan fasikancin da suka yi ba za a halakar da su ba saboda wai suna da ni'ima a'a akan cewa an umarce su sun fita daga umarni al-fusuq shine al-khuruj an fita daga cikin da'a ga abin da Allah ya ce amma sai su fita sai a fita daga cikin wannan to shine fasikanci yayin da suka yi wannan to zancen Allah na azaba ga waɗanda suka saba ma al'amarin sa sai ya tabbata a kansu sai Allah ya halakar da ita halakarwa wannan ita ce sunnar Allah jalla wa ala waɗansu sun fassara amarna mutrafiha cewa wato sai mu umarci mani'inta mawadata a cikin alƙaryar wannan umarni na wato na ƙaddara na attakwin kamar yadda Allah ta'ala ke ta inna ma amruna bi shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar duk al'amari na Allah shine ya ce ma abu kasance to wannan al'amarin da ake nufi shine al'amru takwini al'amarin umarnin Allah iri biyu ne akwai umarni alkauni alqadari Allah ya ce zama kaza sai abin ya zamanto kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna matsala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin isa a misalin isa bin maryam kamar annabi adam Allah ya halicce shi daga ƙasa sannan ya ce masa zama kasance sai ya kasance wannan shine al'amru takwini al'adari in Allah ya faɗa wannan amr din dole ya tabbata na biyu kuma shine al'amru tashri'i umarni na shari'a Allah ya ce ku tsayar da sallah ku kadaita Allah wajen bauta wannan umarni ne na shari'a ba lallai wannan ya tabbata ba domin ya rataye da ayyukan bayi ne wanda yayi wanda ya bi umarnin ya samu kyakkyawan sakamako wanda ya bin umarnin ya samu mummunan sakamako amma al'amari wanda yake takwini na ƙaddara in Allah ya umarni da wannan dole sai yayi kamar Allah maɗaukakin sarki ya ce ka fi kowa a Najeriya kuɗi shi ke da sai ka zama ba wanda ya saya hana hmm? ko Allah ya ce za a yi zaɓe ka zama shugaban ƙasa shi ke nan duk abin da za a yi ko an yi ko an ƙwace akwati ko an sai ƙuri'a ko an raba sabulu don a kaɗa ƙuri'a duk abin da aka yi wanda Allah ya ce ka zama shugaban ƙasa shi zai zama wannan shine al'amru takwini alqadari to waɗansu suka ce ma'anar umarnin Allah a wannan ayar shine al'amru takwini alqadari cewa sunnar Allah tun Allah zai halakar da alƙarya yace Allah ya sanya mawadata mani'inta a ciki su rinka fasikanci domin in mani'inta jagorori suka yi fasikanci na ƙasa bin su zaki inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil mun bi shugabannin mu da manyan mu da suka batar da mu hanya haka nan Allah madaukakin sarki haka yace qala du'afa'u lil ladina takbaru inna kunna lakum tab'an hal antum mughnuna anna nasiban minan nar kuma hal antum mughnuna anna in azabillahi min shay rauna na su ce ma wanda suke girman kai ku muke bi za ku wadatar da mu daga wani abu daga azabar Allah to yayin da wato jagorori suke fasikanci to al'umma ta lalace al'umma ta lalace yayin da inta mawadata suke fasikanci to al'umma ta riga ta gama lalacewa to halakar ta zo halakar wannan al'umma ta zo ita yayin da zaka ga manyan mutane masu ni'ima masu wadata sun kaurace ma jin wa'azi in ƙaurace ma addini da kan cewa wannan al'umma ta shiga cikin tafarkin halaka ta shiga tafarkin halaka isa dole ne wato wanda suke Allah ya sanya musu ni'ima a cikin al'umma su kuka da kansu domin su ne za su kawo ma al'ummar halaka kuma ranar alkiyama sai zamanto sun ɗauki nauyinsu da nauyin waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba sannan Allah ta'ala ya ce wa kam ahlakna min alquruni min abinu da yawa ta halakar na na karnoni bayan annabi nuh alqarn shine mutum a shekara 100 wato da yawa tili bayan annabi nuh Allah wato Allah yake cewa da yawa mun halakar daga karni ɗaya bayan ɗaya bayan annabi nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira ubangijinka ya isa mu zamanto masani mai gani da zunuban bayinsa da zunuban bayinsa ba abin da Allah ba abin da yake buya da Allah wannan wa'idi wato narko ne cewa dukkan abin da bayin Allah take aikatawa to Allah ya isa mai shaida mai sani da kuma mai gani yana sani yana gani abin da duk ake aikatawa yayin da duk ake kulle-kulle don a wato don a tabbatar da zalunci da kafirci a bayan ƙasa Allah yana sane da abin da ake yi kuma al'amarin Allah shi ba abin ba a harzuka Allah ba a harzuka shi komai yana da kaddararsa yana da lokacinsa ya lokacin ya zo domin duk yanku dai duk yar yan adam hmm, duk yar yan adam an za su kawo tashin alkiyama ba ba su iya kawowa ba kuma za su iya hana shi ba so za ka ji shegantaka da za su je su yi sai su je su yi su kai amma Allah maɗaukacin sarki yana nan inna rabbaka da bil mirsa yana nan a madafaka Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawan ƙarshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk